بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعمله ونفتئنه ونفتغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بدك وتن آه. آه. yau hudu ga watan jima'a da al'ula hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da biyu ga watan februari shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin sahihul bukari yau za mu tashi a cikin kitabun shuba'a na بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم kitabu shufa'a littafin shufa'a babu shufa'ati babun ash-shufa'ati fi ma lam yuqsam wato babun ai haza babun khabarun li mubtada ma'zuf taqdiruhu haza haza wannan babi ne mai magana akan ash-shufa'atu fi ma lam yuqsam wato shuf'a yana tabbata ga abin da ba a raba ba fa'iza waqa'atil hudud fala shufa'a amma da zaran iyaka ya riga ya auku kowa an masa iyaka babu riko da shufa'a to tukuna menene shufa'a ma tukuna shi shufa'a wani haƙƙi ne wanda mutum yake da shi idan yana daga cikin magada yana cikin magada sai ya zamanto wato mahaifinsu ya rasu ko wani nasu ya rasu kafin a raba gado sai wani daga cikin magada din sai ya yanki wani bangare sai ya siyar ba tare da izinin sauran magadan ba so da su magadan suna da iko su je su kwato wannan abin bi ma'ana idan misalin wannan bawan Allah ya siyar da wani yanki na fili kafin a raba sai labari ya zo musu su suna da iko su je su ɗauki kuɗin su tambayi wancan nawa aka siya a ce ai filin nan ya siya mana miliyan biyu ne to ga miliyan biyu ɗinka ba filin mu kun gane wannan ku? to shari'a ta ba su dama su kwato haƙƙinsu idan har ɗan uwansu ya siyar da wani bangare ba tare da izininsu ba sannan idan muka ɗauka cewa makwabci ma yana kamu da shuba'a idan kana tare da makwabci sai ka siyar da gida ko ka siyar da shago ba tare da ka sanar da shi ba daga baya sai makwabci ya samu labari cewa an sayar da shago ba a gaya mai ba wannan makwabcin yana iya tayar da cinikin an lura makwabcin yana iya cewa wannan ciniki bai yarda da shi ba wato kudin da aka a kudin da wancan bawan Allah ya biya za a mayar masa sai ya mayar ya karbi wannan fili ko ya mayar ya karbi wannan gida din ka san da yawa daga cikin mutane wato akwai bakin ciki a zakatansu in kana makwabtaka da mutum wani kwata-kwata bai san ka taru in zai siyar da wani abu ya gwammace ya gaya wani nesa ya siya an gane yayi irin wannan yana faruwa a kasuwa sai dai kawai kai makwabci ka ji labari an siyar da shago ko kuma kai makwabci ka ji labari an siyar da gida wanda kai ya kamata a gaya ma ba na wajen shari'a ta baka dama ka tayar da wannan ciniki kai ka biya an gane to wannan shi ne abinda ake kira shuba na'am na'am haddathana musaddad haddathana abdul wahid haddathana ma'mar an zuhri an abi salamah bin abdur rahman an karbo daga abi salamah bin abdur daga jabir dan abdullahi radiyallahu anhu ma qala قد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالشفاعه في كل ما لم يقسم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا يحكمي بالشفاعه ga duk abin da ba a raba ba fa idza waqa'at hudud wa surrif wa surrifat at-turuq fala shufa'a amma da zaran iyaka ya riga ya auku kowanne magaji wato an masa iyaka ga bangaren ka nan kai ma wancan ga bangaren ka kai ma wancan ga bangaren ka kuma aka sarrafa hanyoyi kowa aka yi masa hanyarsa an gane yayi ya zama to ba wai hanyar su ɗaya ba wannan ya riga ya ga iyakacin shi nan ga hanyar shi can wannan ma ga iyakacin shi ga hanyar shi can kullura idan kan iyaka ya riga ya auku kuma sannan aka sarrafa hanyoyi aka caccanza hanyoyi to ba kamu da shuba kenan idan magada ne da zarar an riga an raba gado kowane mutum ya riga ya sha layi ya yi gininsa ko kuma filinsa ya riga ya sanya iyaka ga filinsa kuma ya yi hanyar fita ga filinsa saɓanin naka to yanzu ba magana kamu da shuba a lokacin nan yana da iko ya siyar ko bai gaya wa kowa ba an fahimci wannan idan mutum magaji ne ya riga ya mallaki abu to shi kenan zai iya siyarwa ko da bai sanar da sauran mutane ba kun lura da wannan na'am <clears throat> babu ardi shufa'ati ala sahibiha qabla al-bay babu bujuro da ainihin shubha gama abocinta kafin a siyar wato ya zan wajibi kafin ka siyar ka bujiro da shufa wato shufa ga mai haƙi wanda yake da haƙin riko da shufa ka bujiro mai da wannan shufa kafin ka siyar wane na san kana da haƙƙi na riko da shufa ina fa so in siyar da fili kaza shin kana so ka siya ko in siyar idan ka sanar da shi cewa shin zai siya ko ka siyar sai nuna ba shi da bukata idan ka siyar ba shi da iko riko da shufa an lura na'am wa qala al-hakam wato al-hakam yana cewa idan azina lahu qabala al-bay'i fala shuf'ata la idan ya ba shi izini kafin siyarwa to babu riko da shufa gare shi yace wane ga fili nan ko wane ga gida nan zan siyar kana bukata sai ce na baka izini ka siyar da zaran ya baka izini ka siyar ka siyar to nan gaba ba shi da iko ya ce zai tada ciniki tunda an riga an neme shi an ba shi sa bai kiyaye ba ko wa qala imamuna ash-sha'bi ya ce Allah ya masa rahama man bi ash-shufa'atuhu wa huwa shahid la yughayyiruha fala shufa'ata la duk wanda aka siyar da wato shufa'ansa alhali yana nan a gaban shi aka siyar da fili filin da yana da haƙƙi ya yi riko da shufa kuma sai ya zama to yana da iko ya canza cinikin ya tayar da shi sai ya ki canzawa to nan gaba fala shufa sala ba shi da ikon kamu da shufa kun lura in dai har yana nan a gaban shi aka yi bai canza cinikin ba ya shiru abin shi to ba shi da ikon ya yi riko na'am na'am haddathana al-maki حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا بن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن عمرو بن الشريد قال وقفت على سعد بن أبي وقاص yace na tsayu ga sa'ad bin abi waqas na tsaya a wajen shi fa ja'a al-miswar ibn makhrama sai al-miswar ibn makhrama sai yazo wa wada'a yadahu ala ihda min kibai sai ya ɗaura hannayensa a dai daga cikin kafada جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتو أنا cikin wannan hali sai Abu Rafi bararran bawan manzo sallallahu alaihi wasallam sai gashi ya zo fa qala ya sa'ad yace ya kai sa'ad ibda minni bai baitai fi darik fi darik wato ka siya daga gare ni ka siya daga gare ni dakuna guda biyu da suke cikin gidanka ka siya fa sa'ad kun gane wannan ko wato kusa da gidan sa'ad akwai ɗakuna guda biyu nawa na abu rafi to shine abu rafi yake buƙatar sa'ad bin abi waqas ya yi riko da shubha Ya ce ka fi ɗakuna guda biyu wanda suke kusa da ɗakinka a kusa da gidanka ka siya daga wajena ya kai sa'ad fa qala sa'ad sai sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu sai ce wallahi ma abta'uhuma yace wallahi ba zan siye su bane فقال المسور سي مسور يشي والله لابتبتعنهما والله للي فسكاسيا domin kai ka fi cancanta ka mallaki wayannan gidaje فقال سعد sai sa'ad ya ce wallahi la aziduka ala arba'ati alafin munajjama ce wallahi ba zan kara maka ba akan dubu hudu wato kuma ba zan biya lokaci ɗaya ba zan biya shi ne munajjama ila shekara shekara duk shekara ila ila a wannan ko ila dubu ɗari da shekara a shekara nawa zai biya kenan a cikin shekara hudu ya ce wallahi la aziduka ala arba'ati ala munajjama wallahi ba zan ƙara maka akan ainihin dubu hudu ba lokaci lokaci in ma shekara shekara ko wata wata ko abin da ya kamata da to in an dauka shekara shekara ne sai ya yi shekara hudu maka su biya shi gaskiya tunda an matsa mai siya shi ba zai biya lokaci ɗaya ba in an yadda a siyan mai shi ba zai biya lokaci ɗaya ba zai biya ne daban-daban an gani kaga rantsuwa nau ke na rantsuwan farko ya ce wallahi ma a fita uku ma ya ce wallahi ba zan siya ba to sai miso ne ya ce wallahi sai ka siya eh? shi kuma sa'ad sai ce wallahi mutum da ka ce sai na siya wallahi ba zan ƙara akan dubu hudu ba kuma dubu hudun nan mu najjama to nan wani irin rantsuwa ne idan mutum ya yi rantsuwa akan ba zai yi abu sannan sai ya zo yi wannan abu yaya kafara ya hau kan shi yanzu kafara ya hau kan sa'ad bin abi qas radiyallahu an ko bai hau ba kafara ya hau kan shi Allahumma sai dai in lagawul yamin sai dai in lokacin da yake rantsuwan bai ma san yana yi ba kun gane wannan ko idan ya shafi lagol yamin to dama mun san Allah ya ce la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman ko Allah baya kama mu akan lagol yamin yanzu duk zai iya daukan fuska biyu zai iya daukan sa'ad bin abi waqas da ya rantse wallahi ba zai siya wannan gidan ba to daga baya kuma da ainihin miswar ya ce da ainihin abu rafi ya ce masa wallahi sai ka siya sai canza niyya bari ya siya din ya yi kafara an gani? to amma a nan wajen me yasa ba a mace kafara ba adamun nakal laisa nakalan lil adam adamun nakal laisa nakalan lil adam wato rashin cirowa cewa yayi kafara baya nuna mara ba yi kafaran ba in dai sharadin kafaran ya cika to lallai sai ya yi kafara amma a wannan babi ba wai babin kafara ake magana kai ba shi ya sanya ko da kafara ya hau kan shi ba sai an ambata ba shi ake magana nan ba yanzu ana so ne a tattauna kan shufa hankalin mai ruwa ya gaba ɗaya yana kan mai yana kan shufa ne kun gane ai to la wallahi la aziduka ala arba'ati ala murajjama aw muqatta wallahi bazan ƙara maka ba akan dubu hudu wato shekara shekara ko kuma dubu hudu yanki yanki ba zan wato guzure guzure wannan shekara in biya wato dubu ko arba a ala ko dubu dari abin da dubu dari hudu ha dubu hudu ko dubu hudu wani shekara in an ce dubu hudu kenan ko a shekara nawa za a biya kenan in zai rika bada dubu dubu eh, a shekara hudu zai biya ala abu rafi sai abu rafi ya ce laqad wuqitu a ti dinari wallahi an bani ga wannan gida an bani dinari ainihin 100 ko biyar. an bani dinari biyar a kanta ban siyar ba to kai kuma ka ce wai dinari dari hudu haka ne a wannan arba ala wannan dubu hudu wannan kuma kamsu mi'a dinar dinari dari biyar dinari ɗari biyar. na'am walaula anni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul wallahi da ba dan naji annabi yana faɗa ba cewa aljaru a haƙo bisaƙabi cewa makwabci shi ya fi cancanta da shubha da shubha bisaƙabi saboda kusancinsa saboda makwabci shi ya kusanci da kai shi ya fi cancanta ya riko da shubha to da ba dan haka ba gaskiya ba zan siya ma da wannan gida a yadda ka faɗa wa misali don ka nemi arha da yawa ma'ataituka ha bi arba'ati alafi wallahi da ba zan baka shi da ainihin dubu hudu ba wa ana u'ta biha 500 dinar alhali ni za a bada dinari biyar wanda ya fi wancan magana da ka saya din fa baha iya so da ka sai shi din Abu Rafi sai siyan mai a haka ya bashi ita a haka din to wannan hadisi shine madogara na masu ganin cewa makwabci yana kamu da shufa'a bayan magada an gani akwai riko da shufa'a wanda yake da alaƙa da makwabta akwai wanda yake da alaƙa da magada an gani saka idan kana tare da makwabci ga gida ga gida sai makwabcin nan yana so ya siyar da gida bai sanar da kai ba kana iya tayar da cinikin saboda kana da haƙƙi na riko da shufa'a an gani wannan to shi yasa Abu Rafi yake cewa saboda na ji abin da manzo Allah ya faɗa shi yasa na siyar ma dan annabi ya ce makwabci shi ya fi cancanta saboda kusancin shi da kai ashe kenan riko da shufa'a makwabcin da ya fi kusa shi ya fi dacewa ya riko da shufa'a daga shi kuma sai na kusa da shi daga shi sai na kusa da shi har dai illa masha Allah an gane duk da su malikiya suna ganin wala shufa'a ta lijarin babu shufa'a ga makwabci su suna ganin aljar bi ma'ana wato asharik wato makwabci ana nufin wanda ya tarayya a wajen gado su a wajen malikiya idan mutum ba magaji bane su suna ganin bai riko da shubha kuma bai tsano ko amma ina jin duk kotunan Najeriya ga baki daya duk da kotuna ne na malikiya ba su dauki fatawan malikiya ba kan kan kamu da shubha a kotunan Najeriya idan makwabcinka ya siyar da gida bai sanar da kai ba in ka kai shi kotu za a tada cinikin an gane wani ko kaga duk da cewa an gina kotuna akan malikanci amma kuma wajen fatawa din ba su doki fatawa malik ba a nan wajen suna kiyayewa sosai in dai har kan in mutum na zaune a gida ko dan haya ne za ka sayar da gida ba gaya mai ba in yana buƙatar gidan zai iya siyan gidan yana kai ka wajen alƙali an gama alƙali ne, tun da dai tun da ga gida ya ce yana so shi kenan kawai wancan a mai da kuɗin shi kuma da duk da matsala ce lafiya amma gashi nan zahirin magana in muka duba a hadisin Abu Rafi din nan za mu ga cewa wato lalle makwabci yana gado wato makwabci ka yana kamu da shufa ibn Battal yana cewa wato istadalla bihi Abu Hanifa wa ashabuhu ala isbati shufa lil jar Abu Hanifa da dalibansa sun kafa hujja da wannan hadisin akan tabbatar da shufa'a ga makwabci amma wasu mutane sun yi tawili ala annal murad bihi ash-sharik cewa abinda ake nufi da shi shine abokin tarayya wajen gado bina ala anna barati kana sharika sa'ad bin sa'ad fil baitaini wato sun gina kan cewa Abu ya kasance abokin tarayya ne na sa'ad a cikin dakunan nan guda biyu shi ya sanya ya kira shi cewa ya zo ya siya an gane yayi to amma ce wanda suka yi wai innahu laysa fil lugha ma yastadi tasmiyat ash-sharik jaran wai babu a cikin lugar larabci abinda ke hukunta a kira abokin tarayya makwabci fa mardudun wannan an tunkuɗe shi fa inna kulla shay'in qaraba shay'an ila lahu jar duk wani abin da ya kusanci wani abu ana kiran shi jar wato makwabcin abu wa qad qalu limra'atin rajul larabawa suna cewa ga matan mutum suna faɗi ga matan mutum su ce jaratun jaratun lima na mukhalada inta suna kiranta jara makwabciya saboda abin da ke tsakanin mata da miji na makwabtaka an fahimci wani ko? kama kuma abin da ya tabbata a burasi ya kasance yana mallakan wannan gida wato daga cikin jumlan gidan sa'ad bin abi wa ba wai yankin dukiyar sa'ad bane shi ma dukiyar shi ne a bance misali an bai wannan ko almuhim dai kawai makwabci yana gado na'am makwabci yana kamu da shufa'a kowan makwabci yana riko da shufa'a na'am babu ayyul jiwar aqrab to babu wani makwabtaka yafi kusa حدثنا حجاج حدثنا شعبة حول السند وحدثني علي بن أبي أبن عبد الله حدثنا شبابة حدثنا شعبة حدثنا أبو عمران قال سميت فلات بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أبو عمران هنا سوى ناجد ألها عن عبد الله شما يكربو لك عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله سنتي يا رسول الله إن جاء عائشة رضي الله عنها إن لي جاريين جارين إن, إن لي جارين يا رسول الله للي إنا دمقب تابو دابيو فإلى أيهما أهدي تو أتكنسو wanne ne ya fi cancanta an ba kyauta makwabta guda biyu gare ni wanne ne yafi cancanta in ba shi kyauta ya rasulullah qal ila aqrabi ma ka baba So sai annabi ya ce zuwa ga wanda yafi kusa da kai kofa an gane ko wannan makwabci yana kusa da kai wancan yana nesa da kai in kana da abu guda daya wanda kana so ka bada kyauta ne da shi to zaka ba wanda yafi kusa da kai ne to menene alakan wannan hadisi da da maganar shubha to malamai sun ce alaka tsakanin wannan hadisi da maganar shub'a a wajen riko da shub'a wato makwabci wanda ya fi kusa shi ya fi cancanta ya riko da shi fiye da na nesa tunda yanzu in kana zaune a unguwa kusan mutanen unguwa maƙwabtanka ne eh to da ne mutanen unguwa makwabtanka ne in an ce makwabta na da iko riko da shub'a kenan kowane makwabci yana da iko ya riko da shi wanda ya fi cancanta wato a tallatawa shi ne na kusa sai dai idan na kusa ya ce baya so sai a tallatawa na kusa da shi shi ma ya ce baya so sai a tallatawa na nesa an gane shi ne hikiman da ya sa imamul bukari ya kawo wannan hadisi a nan wajen ya kawo shi kan hadisi na magana kan kyauta ne don ya nuna ma kai kiyasin kyauta akan mai riko da shufa kenan bukari baya bin mazhaba na ibn hazam mazhaba na inkarin mai kiyasi ko tunda kaga a wannan hadisin hadisin nan na magana kan kyauta ne baya magana kan riko da shubha amma sai bukhari ya kawo shi hikiman da yasa ya kawo shi dai nuna mana ana kiyasi a gane tunda dai a babu kyauta makwabci wanda ya fi kusa shi ya fi dacewa a ba to shi ma a babu riko da shubha wanda ya fi cancanta ya zama to yana da haƙƙin riko da shi shine wa shine makwabci na kusa akan makwabci na nesa Allahu a'lam na'am eh. Eh. duka suna kusa duka duba kuma hagu da dama duka suka rinjaye da na gefen hagu a kan da dama in za ka shiga gidanka ba in za ka shiga gidan haka wani gidan wani bangare da ke hagu gidan su da ke dama gidanka إذا شلك يوفج نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإجارة لتابين إجارة باب السنجار الرجل الصالح باب كسهرتي جمع كيركي كدوكي متمن كيركي هيا yayi maka aiki in ma ya maka aiki a gona ko ya maka aiki da wani abu na dukiyanka misali wa qaulillahi ta'ala da inda Allah ta'ala ke cewa inna khayra man istajarta al-qawiyyu amin ya kai mahaifina ka suhurci wannan bawan Allah ka suhurci wa annabi Musa alaihi salam in ji wa wayannan 'yan mata guda biyu suka ce inna khayra man istajarta al-qawiyyu al-amin lalle fiyayyen wanda ka suhurta shine mai ƙarfi amintacce to wannan bawan Allah ka karfa ne kuma sannan amintacce ne ya babu muna ba da shawara ka suhurce shi kenan ana karɓar shawarar mata hmm? mace da ba da shawara amsa ba annabi ya ce an ce annabi ya ce da'atun nisa'i da dama ba yin da'a ga mata da dama ne ba ka shawara haka amsa ba da dama ba ne? kenan mata suna iya ba da shawara tunda ga ga ummu salama ta bada shawara ga manzo lokacin sulhu hudaybiya ko kuma annabi yayi aiki da shawara kuma shawaran yayi tasiri an gane kenan amma in mace ta ba mutum shawara ya ba shawarar tunani kafin ya hamsa su eh saboda wani lokaci suna da rauni an fahimta ko to anan wajen sun dai ba baban shawara saboda yadda annabi Musa alaihi salam ya taimake su lokacin nan su suna gefe ana ta ɗiban ruwa ana ta ɗiban ruwa su kuma mata ne masu kamun kai ba sa bukatar su kutsa cikin maza in suka koma gefe suna bukatar sai an gama ɗiba gaba ɗaya ko kuma idan wani ya taimaka musu ɗiba annabi musa ya zo ya tarar da su suna bukatar ruwa sun koma gefe sai ya taimake su ya ɗiba musu wannan ruwa ɗin suka sha aka shayar da dabbobi sannan suka ɗibi ruwa suka tafi to shi ne suka je suka ba baban su labari cewa lallai sun ga wani bawan Allah karfa amintacce to ya kai musu amintacce ne sun ne to ya aka yi san amintacce ne wani alama suka gani shin sun ba shi amana ne ya rike eh? sun dai gan shi kawai mutum ne mai takazazan ɗabi'an shi ba ɗabi'an mafi yawan mutane ba ne wanda suke shigewa mata shi ma ya taimake su ba tare da ya yi cuɗanya da su ba sai suka yi hasashe a irin nasu tunanin cewa shi amintacce ne kuma sai hasashen su ya zo gaskiya an gane wani ko to baban sai amshi wannan to wai waye wannan mahaifin wasu malaman tarihi da malaman tafsiri suna jingina wayannan ya'ya mata zuwa ga annabi shu'aib alaihi salam ibnu jarir ya ruwaito ta hanyar shu'aib al-jassi an gane yi, an ruwaito shi annahu qala ismul mar'a allati tazawwajaha musa dafura wasu ha layya wato wai sunan matan eh, abin safura sunan yar uwarta kuma layya haka aka ruwaito ta hanyar ibn isa sai ya ce ismu ha sharqa wakila layya an ce sunan yar uwarta sharqa aka ce kai layya ne wa qala gairu in huma safura wa abra wasu ka ce lalle sunan su ɗaya sunanta safura ɗaya sunanta abra wa annahu ma kana tsakanata tawamaini cewa sun kasance tagwaye ne su sannan ibnu jarir ya ya karbo sabani na malamai cewa malamai sun kai ruwa rana fi anna ababu ma hal huwa shu'aib annabi aw ibnu akhi shin annabi shu'aib ne wato an um, ce shu'aib ne wanda yake annabi ko dan dan uwansa ne aw akhar ismuhu yasrun ko wani mutum ne mai suna yasrun ko dai gashi nan dai sauran sai ce akwai akwai mangaru da yawa lam ce min huma shi'a a wato shi berin jayar da wani daga cikinsu ba ibn jarir al-tabari ya ambaci sunaye daga baya kawai sai shiru wanda ya nuna shi ma ya kasa jayarwa. an gane ko to amma abin da ya fi tabbata babu wani dalili wanda ya mayar da wannan mutumin annabi shu'aib an gane domin tabbatar da alika wa mutum annabta ba tare da dalili ba akwai matsala a gane ko asali ba annabi shu'aibu bane sai an samu dalili mai karfi wanda ya mai shi annabi shu'aibu gaya dai zamu ce wannan bawan Allah mutumin kirki ne kuma yana da yara masu tarbiyya an gane yi to saboda haka malamai sun ce babu dalilin jingina shi zuwa ga annabi shu'aibu alaihi salam an gane to nan wajen dai an faɗi siffofi guda biyu wanda ake bukata in za ka yi mu'amala da mutum mu'amalan da yake da alaƙa da ka ɗauke shi aiki ka ɗauke shi kwadago ana buƙatar mutum alƙawi kuma al'amini. ana buƙatar ƙarƙarfa kuma ana buƙatar amintacce na'am wal khazinu aminu wa Mallam ya yasta'mil man arada wato da wato shi wato wal mai aikin gida boyi boyi stokiba amintacce wa Mallam ya yasta'mil man arada da kuma wanda bai aiwatar da wanda yake son aikin ba wanda bai shugabantar da bai bukatar shugabanci ba wani ya zo ya ce ma yana son ka shugabantar da shi kaza sai ka hana shi to za mu ji ƙarin bayani a kan shi حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبي عن أبي موسى الأشعري أنكر بودك أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي النبي صلى الله عليه وسلم يتي الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه وتستوكب أمين تتشي shine wanda yake isar da abin da aka umurce shi da shi dayyibatan nafsu ran shi na mai na jin dadi akan abin in ka ce mastoki ka buhu biyu ka ne sai ya zo ya dauko wannan buhu biyu ya isar da shi ga wancan cikin farin ciki yana jin daɗi mai gidansa ya yi kyauta yana farin ciki mai gidansa na aikin alkhairi amma wani soki ba ka ce biyu sai ya bada ɗaya ko ya bada ɗaya da rabi an gani amma amintacce abinda ka sa shi ya bayar shi yake bayarwa irin wannan za ga galiba masu kuɗi wato sakon da suke bayarwa baya isa zuwa ga wanda aka ce a ba kuma da yawa daga cikin masu kuɗi ba sa bincike ko za su ce wane ka ba wani buhu biyu an bayar ba a bayar ba ba abin da ya shafe su in soci ba din ya gara ma sai ya bayarwa an gane ko gaba ɗaya ba zai bayar kuma sannan mai kuɗin ba zai ƙara bi ta kan wannan abun ba ba zai san an bayar ko ba a bayar ba to ta haka zai ga soki ba ya zama to mace amana saboda ya riga ya san idan ya ɗiba ɗin ma yake bayarwa ba a ganewa to galiba masu kuɗi ba sa bincike akan wannan ko kuma misalin in ka bashi in ka ba su kace a ba mutum buhu biyu sai ba da buhu daya ko ya ba da buhu daya da rabi duk ana yin haka wanda a ka'ida an kai kyauta ka ringa bin diddigi kyautar to wani gaba ɗaya baya bi kamar mai kuɗi yana ganin ya fi ƙarfin ya bincika ne tunda na riga na aika ni a matsayina na mai kuɗi ya za a yi buhu biyun kama wani bincike a kai kamar shaidan ya mai wahayi akan wannan abin. kuma na yi kuma na ga abin yana yawa yawa daga cikin masu kuɗi gaskiya ana cutan su saboda wannan dalilin sannan talaka wanda aka ce a ba wannan kyauta sakon baya isa gare saboda mai kuɗin baya bincike to ko wannan shine sababi da yasa manzo Allah ya siffanta shi da al-khazirul amin wato ba wanda yake amintacce shine wanda yake isar da abin da aka umurce shi ya isar ran shi na jin daɗi akan abu in ya ga mai gidan shi ya ce ayi alkhairi ga wani to yana jin daɗi ya ga mai gidan shi ya yi alkhairi an gani to wannan irin wannan stokifa ɗin amintacce ne ahadul mutasaddiqin to yana ɗaya daga cikin masu sadaka shi ma mai gidan shi ya yi sadaka yana da ladan sadaka shi ma stokifa ɗin yana da mai yana da ladan sadaka takadirin hadisin alhazinul amin ahadul mutasaddiqin wato mai tsaro mai tsaron mai tsaron ainihin gida mai tsaron abinci amintacce yana ɗaya daga cikin shi ma masu sadaka an gane ko yadda shi mai gidan ya yi sadaka to shi ma wannan ya yi sadaka shi mai gidan ya ba da hatsi shi kuma ya yi sadaka na amanan shi zai samu lada na amanan da yake da shi wajen isar da wannan sako ɗin. an gane wannan wannan ba sai lallai hatsi ba ya shafa hatta kuɗi sai a tura ɗalibin ilimi da kuɗi a ciki da kuɗi sai ya rage wani abu ya kai wani abu to duk irin wayannan miyagun ɗabi'u suna nan suna yawo a cikin al'umma wani ma wannan shine hanyar samun kuɗin shi da zarar an aike shi cire wani abu sauran nashi ne sauran kaza kaza da sauran sa kan Allah shi kiyaye na'am حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن حلال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال أنكر أولك أبي موسى الله يقرأ بشي يدايتي أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعي رجلان من الأشعريين نافذ كان توزوك النبي صلى الله عليه وسلم تاردني أقوي متانيبيو دقى قبيلا أشعراوا متانا يمن فقلت ما علمت أنهما يطلبان العمل سينا شيء وانتو abinda na sani su din nan suna neman aiki ne faqal sai ce lan aula nasta'milu ala amalina man arada sai ce mu nan ba za mu taɓa ba ko mu ba ma shugabantarwa ga ainihin aikinmu wanda yake nufi nan aikin da ake nufi wato suna neman aikin gwamnati suna neman a ba su mukami na gwamnati to shine annabi ce duk mutumin da ya zo yana neman mukami na sarauta ba ma bashi sai dai idan mu muka gani da kanmu cewa ya cancanci wannan mukami sai mu bashi an gano wannan ko kaga wannan kai sai ya ci karo da tsari na mai demokradiya tsarin demokradiya kai za ka kashe kuɗi ma ka kashe kuɗin ka kana campaign ka zo ka manna ainihin hotuna eh? ka zo ka ba wa'annan kyauta wa'ancan kyauta don Allah ku zabe ni ku bani amana don Allah ina ba zan gano wannan wai mutum shi da kanshi yake bukatar wai a bashi amana mutum shi da kanshi yake bukatar a zaɓe shi kuma yana kuma ya biya anya kuwa za a suka alkhairi kuwa eh tun daga farko aka ɗibe ma abin albarka yana so ya mulki ba sai ya biya ku sannan ya muku mulki kuma yana roƙon ku don Allah ku zaɓe shi kaga wannan yana daga cikin abin da ya bambanta tsari na demokradiyya wanda yahudawa suka kawo akan tsari na musulunci shi tsarin musulunci mutum baya neman shugabanci sai dai a ga cancantuwan shi sannan a bashi an gani amma za ga wannan tsari ya binan ya binan ya binan wani ma har gidan bokaye zai shiga yana so lallai sai ya yi mulkin nan kai ka san ba yana so shuka alƙa mutumin da zai shiga gidan bokaye kana so ka taimaki mutane kana so ka samu lada wajen Allah yana me haɗa ka da gidan boka ko bayan da ko sai a ce ai ya kamata ka shiga malamai in ka so ka samu wannan wannan mulki ne sai ga ya shiga malamai wai an malamai ake kiransu Allah shi tsari to kun ji dai abin da musulunci ya zo da shi saka babu kyau a ce kai ka zo kana nema malamai sun ce wurin da ya halatta kawai ya to idan har baka nema din ba to lallai wato musulunci zai samu gibi kamar ya zamanto in kai baka nema ba gaba daya wanda za su mamaye shi gaba daya masu cutar da musulunci ne to kai ka wato kai ka nemi mukamin ne saboda wannan dalilin dan ka ba musulunci kariya to Allah zai taimake ka kan haka amma ya zama to ka je ka nema ne dan neman duniya to Allah ba zai baka ikon yi wa talakawa adalci ba Allah shi taimake mu eh. babu ra'ayi la ghanami ala qarari su a kuma mutum aiki mana su hutan mutum na'am babu ra'ayi la ghanami ala qarari babu kiwon tumaki akan a ba mutum wani yanki na lada yanki na albashi حدثنا أحمد بن محمد المكي حدثنا عمرو بن يحيى عن جدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن كربو لغا أبو هريرة الله يقارى مسير دايتشي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لغا النبي صلى الله عليه وسلم ياتشي ما بعث الله نبيا إلا رأى الغنم الله بيتبع أيقو وانا النبي با فاتشي يا يجوان تماكي وانا النبي لألا يأيقو فاتشي سيدي يجوان تماكي فقال أصحابه sai sahabban yi suka ce har kai maka yi kiwon tumaki ya rasu lalla faƙola na'am kuntu har alaƙarari tsali ahali makka nima na yi kiwon dabbobi akan wani kiradi akan wani yankin lada ana biya na wani albashi ga mutanen makka kenan zahirin wani hadisi ba kaskanci bane mutum ya yi kwadugo a biyar shi an gane ko ka yi kwadugo ka yi aiki da gumanka a biya ka ba kaskanci bane manzon tsira sallallahu alaihi sallam ya kasance yana kiwon dabbobi ana biyan biyansa akan wannan kiwo da yake yi mu ma sai zama to abin kiwo abin koyi gare mu kada mu zama to yan maula mu je mu yi sallama da wannan dan Allah gidan ba abinci ba kaza za mu ci abinci ba ko dan Allah mu yi ƙarya wallahi yaran mu guda uku duk ba su lafiya suna nan kwance ko kaza kaza ai ta ƙarya dan a samu abinci an gane ku sai ga mutum ya samu abinci amma ba albarka amma mutum ya kankan da kanshi ya je ya yi sana'a guminsa ne a biya shi babu wanda zai rena ka saboda ka yi aiki ne na guminka idan mutum ya hana ka haƙƙinka ya zalunce ka ka shi da Allah an gane wannan ko to wannan shine abun koyi manzon Allah ya dasa mana abun koyi mu zamanto masu jajircewa wajen kokarin neman halal wajen kokarin neman na gumin mu kada mu zamanto shi ma zaune muna so kawai muna kwance kawai mu yi kwalliya kawai mu je mu ta sallama da gidan mutane muna gaya musu ƙarya da gaskiya ko a zo masallaci mutum ya zo ya yi ta ƙarya wani lokaci ma ya zo ya liƙa wani filasta a wani waje lafiya lau wajen sai ya liƙa filasta ya ce wata kaza yana wannan ciwo ya kasa samun maganin da zai kaza ko abin da ya kama da wannan to ta irin waɗannan ɗabi'u na ƙasƙanci bai dace a samu musulmi a kan shi ba roƙe-roƙe eh, barace-barace duk irin wannan gaba ɗaya in ba ya zama dole wanda mutum ba yanda zai yi ba to baya halarta a samu mutum a wajen an gano wannan ko a wato imamun da sa'i ya ruwaito hadisi daga nasaru bini hazan cewa yana cewa masu raƙun masu yi alfahari sannan masu tumaki da awaki su masu yi alfahari shine sai manzo sallar alaihi cewa ba asallahu Musa wa huwa ra'i ganamin ra'i Allah ya aiko annabi Musa annabi Musa mai kiwon tumaki ne shi ma Allah ya aiko annabi Dawud shi ma kazalika sannan wa bu'istu ana ar'a ganama ahli bijiyat ni ma an wato ni ma an aiko ni alhali ina kiwon tumaki ga mutane na a can jiyat sunan waje ne an gane yayi sai yana nuna kenan cewa mai kiwon awaki ya fi falala akan mai kiwon raƙumma an fahimci wani ko to a nan wajen annabi ya ce na'am kuntu ra'aha ala qarari da li na kasance ina kiwon tumaki da awaki ala qarari to wannan kalma na ƙarari din malamai sun yi gwajin fahimta akan shi wasu ka ce wato kuɗi ne wani nau'i ne na kuɗi an gane ko wannan karari din wani nau'i ne na kuɗi misali wasu ka ce la ba haka bane sunan waje ne a makka ana kiran shi karari Kuma bayyana wato ni ina kiwon dabbobi a wani waje ana kiran shi karari wato ina yi wa mutanen makka kiwo su biya ni misali kuma wannan wato ibn al-jawzi yana ganin cewa wannan shine daidai amma wasu malamai suna ganin kuskure ne sai ce sai dai wato an rinjayar da na farko saboda mutanen makka ba su san wani waje ana kira shi karare ba an rinjayar da cewa wannan karare din yankin lada ne yankin albashi ne an gane ba wai sunan waje ba ne amma abinda imamun da sa iya ruwaito shine na kawo shi nan wajen cewa mutanen raƙumma sun yi alfahari da raƙumansu sannan mutanen awaki su ma sun yi kowa na ganin wannan na ganin wannan ya fi sai annabi ya ce Allah ya aiko annabi Musa yana kiwon awaki da tumaki Allah ya aiko annabi Dawud shi ma kazalika ni ma gashi ni ba an aiko ni ma ina kiwo a wani waje ana kiran jihad sai wasu kare ya cewa a cikin shi akwai tunkuɗe ainihin tawilin Suwaidu bin Sa'id domin shi wato bai kasance yana kiwo da albashi ga iyalansa ba da ce kuntu ar'aha ala qarari li ahli makka an gane ko ce ar'a ganama ahli bi jiyar bai kasance yana kiwon dabbobi ga iyalansa ba to abin da ake nufi da iyalai a nan zai iya ɗaukar wato yana kiwo ga mutanen makka su ne ahali makka ɗin nan shi ne ahali ne? an gane ko abin da ake nufi da ciya a nan wajen shi ne wannan ƙarari ɗin ɗin sunan wani waje ne a makka ana kira shi kararin kuma ana kiran shi jihad an gane wasu ka ce babu abin da ya hana a yi jam'i cewa yana kiwo ga iyalansa ba tare da albashi ba sannan yana kiwo ga wasu ya karba albashi ko kuma abin da ake nufi da ahali din na ya zama to ahalu makka an gane wani ko aka ce amma su laraba ba su san wani kiraɗi ba kuma in ka ce kiraɗi kuɗi ne to ai su laraba ba su san wani kiraɗi ba wanda shi ake nufi kuɗi laraba ba san da shi ba saboda haka ya zo a cikin sahih bukhari annabi yana cewa yastaftihuna ardan yuzkaru fiha al iraq wato su musulmi za su bude wata kasa za su samu nasara kan wata kasa a wajen yaki wato ana ambatan kirani wani nau'i na kuɗi a wajen kenan an fara sanin wannan ne bayan ma annabi ya tafi za a ringa za a san wannan kira a matsayin kuɗi amma kira matsayin kuɗi ba a san da shi a da ba misali an gane sahabbai za su za su ci wani wani gari da yaƙi ana ambatan kirati a wannan garin ba ta gace dai malamai sun tattauna kan matsalar nan abinda da ya farin jaye dai kiratin nan sunan kuɗi ne an gane wani ko kuma suna ne na wani yanki na albashi da ake yankawa ga mutum ya yi aiki a kai to malamai sun ce hikima da ya sanya Allah yake wa annabawa ilhama na kiwon dabbobi kafin annabta shi ne ya sanya wa annabawa goguwa da kiwon dabban da ba ta da hankali idan har mutum zai iya kiwon abin da bai da hankali to insha Allah zai samu sauki wajen kiwon masu hankali an gane ko in har ka iya kiwon dabbobi marasa hankali to insha Allah za ka kiwon al'umma masu hankali za ka samu sauki da Allah. an gane wannan ko to malamai sun tattauna da sauran kuma mutum zai zai zama mai tausayi Allah zai sa mai tausayi dan kana kiwon dabba ne wanda ba ta da ƙarfi ba ta da iko amma kuma ka tausaya ka ciyar da ita kana kulawa da ita da sauransu to in ka zo kana kiwon al'umma zaka zama to mai tausayi a gare su ko abin da ya kama da wannan Allahu a'lam na'am lokaci to kafin nan maganan neman taimako da aka ce za a yi yau kada a manta ce an tattauna kan maganar neman taimakon cewa a nemi taimako a matsayin neman taimako na tafsiri maimakon neman taimakon da muke nema na abin nan na aikace aikace a nema a matsayin na tafsiri a gani in an samu isasshen a kuɗi mai yawa to sai a ciri na aikace aikace daga ciki sauran kuma na tafsiri haka aka yi to yanzu za a zaga mu gani mu ga irin ci gaban da za a samu Allah ta'ala shi muke mu ya ba mu ikon taimakawa din ya ba mu karfin gwiwa kuma ya sa mu karfin ta mu alaikum salam eh, da ya kuma da da aka yi sa'i da dama abu kuma hadisi shawaru da namiji suka yi aure suka yi alkawari ko yarjejeniya cewa ba za su haihu ba sai sun gama karatu shin hakan ya halatta a shari'a ko kuma shin ya hakan a shari'a to abin da ya shafi wato sun yi aure cewa cewa misali suka yi alkawari ba za su haihu ba sai sun gama karatu kai ka ce kamar suke da kansu an gane ko su sun ɓoye haihuwa sai sun gama karatu suke zo su haihu an gani ba irin wannan wannan akwai ɗan matsala a cikinsa amma dai wato suna iya yin haka in za su yi azumi ya zama to suna saduwa da juna ba sa zuba ruwan wato shi namijin ba zai zuba ruwan a cikin gabanta ba sai na za a samu haihuwan idan sun yarjeje ne akan haka wannan ya halatta ina fatan gane wannan amma idan za a ringa shaye-shayen kwayoyi ne don kada a haihu irin wannan kwayoyin family planning to suna da illoli da yawa sannan kuma duk abin da zai hana haihuwa ta irin wannan hanya malamai sun ce bai halarta ba an fahimci wannan ko saboda haka irin wannan gaskiya ba a ba da shawara cewa ɗalibin ilimi ko kuma musulmi ya bi irin wannan hanya din hanya ne mara kyau akwai ma wanda suke yin wani abu shi honeymoon idan aka aka yi aure wai sai an ji daɗi na shekara biyu sa'an nan a lokacin sai a saki mara a haihu to yanzu dalibai suna yin wannan wai sai dan yi mun tukuna daga shekara ɗaya shekara biyu kaza kaza kaza to irin wayannan mutane ne nan gaba kuma idan idan ku aka rasa haihuwa kaga hankalin ya tashi kuma hankali ya tashi wanda mai wayo ya kamata ya san matsayin shi tukuna kafin ma ya fara yin wani abu ma ko ka san matsayin ka kai mutum ne ba karare ko kuma wanda baya haihuwa ne to baka ma san matsayin ka ba ka fara wani mun da banza baka sani ba kai kana haihuwa ko baka ma haihuwa ana samun wayannan wani bai sani ba dama shan bai haihuwan sai kuma ya zo shekara biyu ya ƙara ya mutsa al'amura sai kuma ya zo na uku yana buƙatar haihuwan kuma haihuwa haihuwa ya ki zuwa shikenan al'amari ya ƙara lalacewa an fahimta ko to a takaice dai wannan al'amari gaskiya bai dace ga ainihin musulmi ya aikata shi ba Allahu a'lam na to an samu taimakon dubu sha biyar da ɗari ɗaya da saba'in shi ne abin da aka samu saboda haka da za kuma lawo khairan mubarakan lawo fiku Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara arziki Allah ya ƙara buɗe Allah ya tabbatar da alkhairi to haka gobe kuma Allah ya kai mu shine za a yi wanda muka yi alƙawari ko gobe ne za a yi gidauniyar da muka faɗa ranar na juma'a in Allah ya kai mu saboda haka Allah ta'ala shi kai mu goban

in ka ce masa bi zan sai da kaza eh ina fara sai da wannan makoci na misali sai ce zan siya ko ba zan siya ba in yi shiru bayan ka gaya mai to ka zo kuma ka siyar sai da iko tunda ai ya ka ce za ka siyar wani ya fi so ka ce mai zan siyar kana da bukata ya fi son gwari-gwari an gane ta ce to ai shi ba a ce ya siya ba ne shi yasa shi ya fi kawo ka za ka siya kamar kana ba shi labari amma a ƙa'ida duk wanda ya baka labarin zai siyar da abu kana da yiwu kace zaka siya an gane idan ko har ya siyar baka baka abin da ya nuna farko dai ka jahilci addinin ta tunda haƙƙin ka ne ya gaya maka zan siyar dai yaji ji me zaka ce kai kuma sai ka zo kai shiru kana ta nawa har ya zama to ya siyar shikenan haƙƙin ka ya faɗi na hikima ina ga kayan lafi ne ko baka nan muka fara bayani muna tare da kai yanzu ya ce dai ne yanzu misali wani alkhairi wani nan ne sai samu alkhairin ko kai to yanzu ga kuma kwamshi na ina so in siyar da gida sai na zo na siyar ma wani can nesa da kyalika Ina ba wanda zan siyar ma al'adarka da ɗabi'unka ba da nashi ba ɗaya ba ne in zo haɗa ka da shi duk fitar da kai ba ga ina ka za ka ce kai zan siyar da gida kana so kaga cikin sauƙi kana so daga ce kana so in ba ka so ma kana iya zuwa ka kawo wani mutum wanda ka san da kirki ne ka ce ya zo ya siya a madadinka ka gane wannan saboda kada a cutar da kai ana so ne a kare wa makwabci haƙƙinsa a kare wa magada haƙƙinsu kada a shigar da wani wanda zai cutar da su wanda ba cikin su ba Thank you. ai dama kudin da ya siyar ana so a ai an bincika tukuna shaidun da suka aka zaka siya da waye da waye sai an kawo yanzu kamar a zamanin yanzu ai akwai akwai rubutun da aka yi an siyar da wannan gida a kafuri kaza sai a duba rubutun da yaje ne sai a bada wannan kudin na? Thank you. inda shi ne kiman shi inda aka ake gina gina shi kenan ya yayi wa wani kuma kotu za su duba wannan al'amari a tsarin zai duba abin da ya dace amma kuɗin daidai ne in shi magaji ne shi ba zai siya yadda ya kamata a siya ba har wannan ba laifin wanda ya siyar ba wanda ya siyar in an siyar shi mai riko da shufa sai ya riko da shufa akan abin da aka siyar shi kenan Thank <laughs> you. eh eh haka za mu iya ɗauka za mu iya ɗauka wancan na azurfa ne wannan da zinari an ce duka zinari ne ai wancan ya fi wannan ke yadda, yawwa na an sai mai kaza to ya ba zai ba ya ba wannan nan yau da zai ta fara su ba zai shi ba ya ce da ya ce ba zai sayar kuma ya daga yana da lambara zai ce zai ce mutum da yi wajen wajen kwan sai a yi kafara sai kafara ne inda bai sayar ba eh. a tsarin bai sayar ba ya ɗaga kuma ya ɗaga ba

kaga zai ka fara na'am maganan ɗaya eh, ciwon dabbobi aihuwan eh. ɓaye na waye na mai kiwon? aha na'am ya halatta mana yarjejeniya ne yi. yayi almuslimuna ala shurutihim sai dai sharadin da ya halatta haram ko ya haramta halal ya halatta A gane kamar gaban adashi ne da ake ya ce to Zuba farko na mai adashi ne wanda mai rikon adashin ne sauran duk sauran kudin naka ne duk wannan yadda kuwa yarjejeniya ya yi ba matsala ba ne eh ai za ƙara haihuwan wani haihuwa wajen ana nufin wannan wanda ya zo na farko na wane ne in ya rayu na biyun kuma in ya mutu sai a jira wani na samu wani sai zama nashi ya ba shekarar nake duba kawai na biyun ne wanda za a samu ne rayayye shi ke nan ka fahimta duk wanda za a samu rayayye wanda zai biyo bayan wannan nashi shi ne abin da ake nufi na'am da eh, shi ne bayan da muka yi da cewa idan mutum yana ganin cewa wanda za su yi mulkin mutanen banza ne kuma za su lalata al'amura ne shi kuma ya ga yana da kirki da kuma imani ga zahiri wanda zai iya yin adalci ga mutane sai ya yi irin na annabi yusuf alaihi salam ij'alni ala alaƙa al-ard inni inni hafizun amin wato ku sanya ni akan taskan ƙasa? ya Allah ka sanya na kan taskan ƙasa? domin ni mai tsarewa ne kuma amintacce ko kuma ya kai mai gidana ka sanya ni a taskan ƙasa. ni zan kiyaye ma haƙƙin kuma ni amintacce ne masani ne ni an fahimci wannan kaga nan wajen shi annabi yusuf shi ya zo ya nema kirkiri saboda ya ga mutanen kafirai ne ya ga mutanen da yawa ba su cancanta ba amma shi in ya je wajen a matsayin shi na annabi zai ba da gudunmawa mai tsoka zai taimaka sosai to kaga kyakkyawan niyyarsa da kuma ajandarsa shi yasa Allah zai taimake shi amma galiba masu nema yanzu kuɗi suke sanyawa kamar hannun jari ne in mutum ya sanya miliyan ɗaya ya samu riban biliyoyi in an baka sabulu sabulu na ya janyo ma bala'i na me za a fi gira-gira kawai kai iya abin da ci sabulu kashi sabulu da ɗan gishiri wannan sai ka shekara takwas kana jin jikin wannan sabulu da gishirin ba dai ka amsa ba haka sani ina ba san gane ka zo ga ana bin gidan mutane ana ta bayar da wannan kyautan ka ɗauka ya baka dai amma zai fanshi. kamar irin kasuwancin ya muri ne ka zo ka shagon shi baka minaral, ko ya sai ma mulkina kada ka yi tsammani kyauta ya baka wannan kudin na cikin kayan da zai siyan ma an fahimta kana gama shawa zai sama zai sama bil a cikin kayanka kuma zai kai kai zaka biya kayanka amma za ka yi kamar na cewa wannan mutumin yana da kirki wallahi duk sanda da zo sai ya sai mun minaral. ya ka dauka mutum zai kasuwanci ya faɗi ka ne shi to subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk